يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم لاربا biyar ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara shida, wanda ya yi daidai da biyar ga watan uku shekara ta biyar. wannan shine majalisinmu na hudu a cikin jirin darasinmu na tafsirin alkur'ani na wannan wata mai albarka watan ramadan a wannan shekara muna nan dai muna ci gaba da karatu a cikin suratul baqara wanda a darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta talatin da ɗaya ko aya ta talatin da uku muna cikin karatu a aya ta talatin da uku da aka za mu sake karantawa daga aya ta talatin da uku insha Allah ta'ala yakin da ya kisar in ba mu manta ba Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin abin da ya faru a farkon halittar annaba Adam alaihi salam cewa wa id qulna lil mala'ikati isjudu li wa id qulna wa id qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa kabada labari lokacin da Allah ubangijinka ya faɗa ma mala'iku cewa lallai ni zan sanya kalifofi a bayan ƙasa ko zan sanya kalifa a bayan ƙasa ƙalu sai mala'iku suka ce a ta ja'alu fiha man fi fiha yanzu ka sanya a cikin ƙasar wanda zai yi fasadi a wa ya fi yasfiku a kuma ya zubar da jini a ciki wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak alhalin gamu muna tasbihi da godiya gare ka kuma ga mu muna tsarkake ka muna sifanta ka da duk abin da ya cancanta a sifanta ka da shi qala sai Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamun lallai ni na san abin da ku ba ku sani ba Allah madaukakin sarki sai ce wa allama adama al a kullaha sai Allah madaukakin sarki ya sanar da annaba Adam alaihi salam sunaye na abubuwa gaba daya ثم عرضهم على الملائكة سنبجروا لولنا أبوه وانغ ملائكو فقال سيسي ملائكو أنبئوني بأسماء هؤلاء كبال لابار سونا يوم ولنا أبوه أكنونا مثل أبوه saboda a tabbatar da a halittun ne aka halatto da su aka ce an bi uni bi asma'i ha'ula ne aka yi ishara zuwa ga suna abubuwan da ake so su faɗi sunayensu in kuntum sadiqina in da gaske kuke yi ku ne kuka fi cancanta ku zauna a bayan ƙasa ko ku ne kuka fi ilimi a cikin halittun da Allah ya halitta ko ku ne kuka fi karamci a cikin halittun Allah to inda gaske ne ku ba da labarin sunayen waɗannan abubuwan qalu sai mala'iku suka ba wa Allah subhanahu wata'ala amsa suka ce la ilma lana ba mu da ilimi illa ma allamtana sai abin da ka sanar da mu ya Allah innaka antal alimul hakim lallai kai kai ne mai ilimi kuma alhakim kuma kai ne mai hikima qala sai Allah madaukakin sarki yace ya adam ya kai adam alaihi salam anbi'uhum bi asma'ihim yanzu ka ba su labarin sunayen waɗannan abubuwan da suka kasa faɗa abinda ba su sani ba yanzu ka sanar da su wannan abubuwan ma an a bi asma'ihim lokacin da annaba adam alaihi salam ya sanar da su sunayen waɗannan abubuwan da mala'iku ba su sani ba qala sai Allah ya ce musu alam aqul lakun. shin ba na faɗa muku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ard cewa ni ne mafi sanin duk wani abu na gaibu koyayye wanda yake cikin sammai wal ard da wanda yake cikin ƙasa wa a'lamu ma tubudun kuma ni ne mafi sanin abinda kuke koyewa kuke bayyanawa wa ma kuntum taktumuna da kuma abinda kuka kasance kuna koyewa a nan Allah ya ce wa a'lamu ma gudu. na san abin da kuke bayyanawa malamai suka ce abin da suke bayyanawa shine abin da suke faɗa da bakinsu suna cewa a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima shine ma na din abin da kuke bayyanarwa domin sun faɗa da baki sun bayyana an ji abin da suke nufi cewa za ka sanya waɗanda za su rinka ta'addanci suna zubar da jini shi shine wa a'alamu ma guduna, wa ma kuntum taktumuna sannan kuma na san abin da kuke koyewa menene abin da kuke koyewa ɗin, suka ce ne abin da yake cikin zuciyar iblis na girman kai da kuma kangare ma umarnin Allah subhanahu wata'ala abu ne wanda yake ba a bayyana ba ba wanda ya san da haka su kansu mala'ikun ba su san haka za ta faru ba ba su san kuma irin abin da yake cikin zuciyar shi na girman kai da kuma kangarewa ba to Allah ya ce na san abin da kuke bayyanawa wa ma kuntum kuma na san abin da kuke koyewa kenan anan da aka ce ma tubuduna abin da kuke bayyanawa dukkansu ne suka faɗi wancan maganar cewa a ta da alufiya man yufsidu fiya wa yasfiku dima ko waɗansu daga ciki ne waɗansu daga cikinsu ne suka ce suka faɗi wannan kalmar sai Allah ya ce wa a'lamu ma guduna na san abin da kuke bayyanawa sai aka danganta maganar zuwa gawa zuwa gare su gaba ɗaya zuwa ga gaba ɗaya mala'ikun alhalin ba gaba ɗayansu ne suka yi magana ba waɗansu daga ciki ne suka yi magana to haka shi ma a nan da aka ce wa ma kuntum taktumuna na san abin da kuke ɓoyewa dukansu ne suke ɓoye wannan abin ba dukansu ba ne abu ne na girman kai a ɓoye a zuciyar iblis don haka Allah ya ce wa ma kuntum taktumuna kuma na san abin da kuke ɓoyewa duk da cewa wanda yake kudirce da wannan abin a cikinsu guda ɗaya ne shine iblis ɗin da aka bayyana abin da yake zuciyar shi menene abin da yake koyewa a zuciyar Shi ne abin da Allah ya ba da labari a wani wuri a cikin alkur'ani da Allah ya ce illa iblisa a wa takbara a ayoyin da za su zo A aba wastakbara yaqin sujjada kuma ya yi girman kai kenan shi shine makuntum tattumuna ɗin. Abin da kuke koyewa a cikin zukatanku wanda ba ku bayyana daga a nan Allah ya san abin da yake bayyane kuma ya san abin da yake ɓoye ko ka bayyana ko ka ɓoye duka ɗaya ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya ce wa in ta da harbin ƙauli fa innahu ya sirra wa affa ko ku bayyana magana ko ku ɓoye to Allah ya san abin da yake a asirce ya san ma abin da ya fi sirrin koyuwa Allah ya san shi da haka shi ne daidai da cewa wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun kamar yadda a wani wuri Allah madaukakin sarki yake cewa Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linuna Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim daga Allah madaukakin sarki shine yake sane da ma abinda kuke koyewa wa ma taktum abinda kuke bayyanarwa da kuma abinda wanda yake sane da abinda kuke bayyanawa da abinda kuke koyewa shine Allahu la ilaha illa huwa shine Allah wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi shi kadai ake bauta ma domin shi kadai yake da sanin ciki da waje bayyana da koyi babu abin da yake zama koyayye gare shi subhanahu wa ta'ala a ƙarƙashin wannan ayar malamai sun yi maganganu waɗanda suke nuna kaɗaitar Allah subhanahu wa ta'ala da ilimin gaibu al'imamu ibnu jarir al-tabari da yazo tafsirin fadin Allah madaukakin sarki qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim sai yake cewa fa kana fi dhalika awdahu dilala wa abyanu hujja ala kadhibi maqalata man idda'a shay'an min ilmi min ulumil ghaib yace wannan ayar da mala'iku suka ce la ilma na illa ma allamtana akwai dalili qarara bayyananniyar hujja wadda take nuna ƙaryar duk wani mutum wanda ya yi da'awar ilimin gaibu duk wanda ya ce maka ga abin da zai faru a gobe ko ga abin da zai same ka a gaba ko za ka yi arziki ko ba za ka yi ba ko za ka samu aiki ko ba za ka samu ba ko zai duba mata abin da ya faru ko abin da zai faru a nan gaba ya ce to wannan ayar ita ce mafi ƙarfin hujja bayyanannen dalili wanda yake nuna duk wanda ya wannan da'awar ƙarya yake yi maƙaryaci ne kowane ne shi ko da wata hanya ya da awar da aka yace min al-huzati wal kahanati wal afati wal mutanajjimi na daga masu kirdado ɗan duba da bokaye da masu ilimin taurari ko da me za su duba maka su ce kaza zai faru ya ce to wannan ayar tana nuna ƙarya suke yi in dai har mala'iku da suke a sama a wurin Allah ba su da ilimi sai abin da Allah ya sanar da su to duk wanda ya yi da'awar ilimin gaibu ƙarya yake yi da wannan ayar al-imamu abu abdullahi al-qurtubi shi kuma a ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukakin sarki inni a'lamu sama wa wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum sai ce a cikin wannan ayar dalilun ala anna ahadan la ya'lamu min al-ghaibi illa ma alama Allah akwai dalili tsarara wanda yake nuna babu wani mutum ɗaya daga cikin halittu wanda ya san ilimin gaibu ba wanda ya isa ya san wani abu na ilimin gaibu illa ma a alamahu Allah sai abin da Allah ya sanar da mutum amma a ce mutum ya san abin da zai faru ko abin da ya kasance in dai ba Allah ne mai wahayi ya sanar da shi ba to wannan ayar dalili ne akan cewa babu wanda ya sani sai wanda Allah ya sanar da shi sai ce falmunajjimuna wal wa ghairihim kazaba ya ce da ɗan duba da bokaye da ma ire-irensu dukkaninsu maƙaryata ne Allah ya ƙaryata su da wannan ayar inni a'lamu ghaibas samawati kewal ard wa a'lamu ma tubduna wa makuntun kuntum taktumun daga duk wanda ya faɗa ma wani abu na gaibu ɗayan biyu ne ko dai ya ce Allah ya mai wahayi ya sanar da shi kuma ba annabi ba to wannan ya yi da'awar annabta wannan ya zama kafiri ko kuma ya zama yana da'awar sanin gaibin ne ta hanyar wata hanya daga cikin hanyoyi ko wata hanya ya amfani da ita ko ta hanyar duba a ce za a duba tafin hannun mutum a gane zai yi arziki ko ba zai yi ba za a duba tafin kabashi ko za a buga ƙasa a duba ko za a duba taurari ko da wata hanya ce ko ma a ce a za a buɗe ƙul'ani ne a gano arziki shi ko rashin arziki shi ko da wata hanya aka yi amfani to wannan abin ya zama kafirci da ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala laka duk wanda ya da a wani ilimin gaibu matsaryaci ne domin wannan ayoyin sun tabbatar mana da cewa ilimin gaibu Allah kaɗai ya kaɗaita da shi babu wani daga cikin halittu komi kusanci shi da Allah da ya isa ya san ilimin gaibu sai Allah inda mala'iku sun san gaibu da sun san yadda za a halitta annaba Adamu da sun san ya zai kasance da sun san iya zo duniyar me zai faru da ba su tsaya suna tambaya ba a ta da alufiha man yusidu fiha kenan ba su san gaibu ba sai da aka sanar da su hikimar yin haka aka tsayar musu da dalili akan falalar shi da kuma darajar shi a wurin Allah sannan suka gane hikimar to idan mala'iku ba su iya gano wannan ba wane ne kuma zai iya zuwa ya gano wani abu na gaibu na halittar Allah subhanahu wata'ala sai Allah madaukakin sarki ya faɗa ma annaba Adam cewa ya sanar da mala'iku annaba Adam ya sanar da mala'iku abinda Allah ya umarce shi da ya sanar da su bayan an sanar da su wannan ilimin sai Allah maɗaukacin sarki ya yi umarni da mala'iku kai tsaye ya ba mu labarin cewa ya yi umarni ga mala'iku ga kuma umarnin da ya yi musu فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين نعم Allah madaukakin sarki ya ci gaba da magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wa id qulna lil malaika ma'ana ka ambata musu ya rasulullah ka ba su labari lokacin da muka ce ma mala'iku usjudu li adam ku yi sujjada ga annaba adam alaihi salam fasajadu Allah ya ce sai mala'iku gaba ɗaya suka yi sujjada ga annaba adam illa iblis sai iblis kawai shine bai yi sujjada ga annaba adam ba menene abinda Iblis iblis yayi Allah ya ce aba sai yaki ma'ana imtana a alis sujud ya ƙi bin umarnin Allah ta hanyar yin sujjada ga annaba Adam alaihi Shi ne ma'ana illa iblisa aba sai iblisa shine ya ƙi yayi sujjada wastakbara kuma yayi girman kai sai aka faɗa mana dalilin da yasa ya ƙi yin sujjada dalilin kin yin shi ne girman kai shine aba wastakbara wa kana minal kafirin kuma ya kasance daga cikin kafirai a nan allah maɗaukacin sarki ya sake ambatar ma al'ummar manzon allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan karama da falala da daraja da allah ya yi ma jinsin ɗan adam tun daga karramawa ta farko da aka yi ma annaba adam alaihi salam Allah ya goranta ma al'umma irin wannan baiwar da karamci da aka yi makakansu ta inda Allah ya ba da labarin ya umarci mala'iku da su yi sujjada kai tsaye da annaba Adam alaihi salam shi yasa al-imamu ibnu jarir ya ambaci cewa wannan tunatarwar da Allah yake yi da yake cewa wa iz mala'ikati cewa ka ambata Allah yana magana ne da yahudawa waɗanda suke a madina a lokacin da ake saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wannan ayoyi ana magana da su ne ana tuna musu ni'imomin Allah wanda Allah ya yi ga kakanninsu da suka gabata a baya kamar yadda Allah ya yi ma iblis ni'ima sannan ya umarce shi da sujjada ga annaba adamu ya yi Allah ya la'ance shi ya rushe wannan ni'imar a gare shi to haka kuma Allah ya yi muku ni'ima ya yi ma iyayenku da kakanninku ni'ima Allah yana ta ba mu labari ya bani Isra'ila ya bani Isra'ila ga irin ni'imomin da aka yi muku aka yi ma kakanninku kenan sannan yanzu kuma sai aka umarce ku da ku yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan idan ba ku yi imani da shi ba kun yi daidai da wancan abin da iblis ya yi an yi mai ni'ima da baiwa da falala amma an umarce shi da yi sujjada ya ƙi to kuma an yi muku ni'ima da falala da baiwa an fifita ku akan sauran mutane amma an umarce ku da ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun yi imani da shi da haka kada ku zama kaman iblis kada ku kangare ma umarnin Allah Allah ya la'ance ku kamar yadda Allah ya la'ance shi shi yasa da suka kangare din suka yi sai Allah ya la'ance su lu'ila alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam kamar yadda Allah ya la'anci iblis shi ma da ya yin sujjada ga annabi adam da haka su ma din sai irin abin da ya sami iblis ya same su da aka ibnu jarir ya ce wannan ayar kamar tunatarwa ce gare su ga Allah ya kawo manzan Allah har garin da kuke inda ya hijira ya zama a nan kuke da haka ku yi imani da shi kamar yadda Allah ya umarce ku idan kun ki kuma makomarku za ta zama kamar yadda makomar iblis ta kasance a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah ya ce ma mala'iku usjudu li adam ku yi ma annaba adam alaihi salam sujjada idan aka ce sujjada a larabci ma'anar sujjada shine at-tazallul wal wal inqiyad kaskantar da kai da kuma miƙa wuya wannan shine ma'anar sujjada a larabci da shari'a ta zo sai ta ɗauke ta ta yi amfani da ita a matsayin wannan ibadar da ake yi ta sanya gaɓoɓi da goshi da hanci a ƙasa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai aka kira ta da suna sujjada to a nan da Allah ya ce ma mala'iku ku yi ma annaba Adamu sujjada wacce sujjadar ake nufi shin ana nufin sujjada ta luga ko ana nufin sujjada wadda aka sani a luga da shari'a da urfi na shari'a irin sujjadar da ake yi a sallah ake yi ma Allah wacce ce a cikin nau'o'in sujjadar aka umarci mala'iku su yi ma annaba Adam malamai sun yi ittifaki akan cewa sujjadar da aka ce a yi ma annaba Adam sujjada ce ta gaisuwa ba sujjada ba ce ta ibada domin sujjada nau'i biyu ce akwai sujjada ta gaisuwa akwai kuma sujjada ta bauta akwai wanda zai yi ma wani sujjada a matsayin bauta akwai kuma wanda zai yi ma wani sujjada a matsayin gaisuwa da girmama to malamai sun yi ittifaqi gaba daya akan cewa sujjadar da aka yi ma annabi adam sujjada ce ta gaisuwa ba sujjada ce ta bauta ba wannan ittifaqin malamai da yawa sun nakalto shi al abubakar ibn al-arabi al-maliki ya nakalto ijma'i akan haka haka kuma al-imam ibn hazm al-zahiri shi ya nakalto ijma'in malamai akan cewa sujjada ce ta gaisuwa haka kuma al-imam al a cikin tafsirin shi ya tabbatar da wannan ijma'in cewa malamai sun yi ijma'i akan gaisuwa ce aka ce a yi ma annabi adam to har ila yau dai wannan tambayar tana da shin sujjadar gaisuwar sujjada ce ta kaskantar da kai ko kuma sujjada ce ta yin sa goshi a ƙasa kamar yadda aka sani waɗansu daga cikin malamai suka ce sujjadar da ake nufi sujjada ce ta al'inhina ta sunkuyar da kai da miƙa wuya da kuma tawabu'u ga annabi adam alaihi salam ba na su nuna su ba komai bane a gaban annabi adam amma ba sujjada ba ce ta su sa gaɓoɓinsa a ƙasa su yi sujjada gare shi wannan shine abin da wasu daga cikin malaman tafsiri suka tafi a kai amma wasu daga cikin malamai wanda shine ƙauli na jumhur na malamai kamar yadda imamul ƙurƙubi ya faɗa cewa sun tafi akan irin sujjadar da muka sani ce ta sallah aka umarce su da su a matsayin gaisuwa ga annaba adam alaihi salam amma wa za su yi masujjadar annaba adam din za su yi masujjada ko kuwa mai za su yi suka ce sun yi sujjada ne ta bin umarnin Allah Allah ne ya ce a yi sujjada ana masu fuskantar annaba adam kamar yadda Allah ya ce mu yi sujjada muna masu fuskantar ɗakin Ka'aba ɗakin Ka'abar muke yi sujjada, ba ɗakin Ka'aba muke yi sujjada ba Allah muke yi sujjada, girmamawa kuma Allah ya sa a fuskanci ɗakin Ka'aba saboda girmamawa ga ɗakin Ka'aba din to haka kuma shi ma nan, Allah ya ce a yi sujjada a fuskanci annabi Adam sai annabi Adam ya zama kaman yadda al'ibla take a gare mu haka su ma aka umarce su su yi sujjada ga annabi adam kamar ya zama ne al'ibla gare su ta sujjada da za su yi saboda girmamawa da karramawa ga annabi adam alaihi salam wannan shine ƙaunin da jumhur na malamai suka tafi akan shi cewa sujjada sai hakikanin sujjada amma karramawa da kuma bin umarnin Allah da girmamawa da darastawa ga annaba adam alaihi salam da aka abisa ga wannan ƙaunin na cewa an umarci mala'iku su yi ma Annabi adam sujada saboda gaisuwa da girmamawa wannan yana nuna ya halatta a yi sujjada ga wani saboda girmamawa gare shi da karramawa gare shi wannan kamar yadda imamu ibn kathir ya faɗa a cikin tafsirin shi yake cewa sujjada ga wani ababin gaisuwa ba a babin ibada wannan ya halatta a shari'o'in da suka gabata idan za a girmama mutum a yi mai gaisuwa ta girmamawa a yi sujjada gare shi ya ce kuma wannan shine abin da ya ci gaba da gudana tun daga zamanin farko har zuwa yace tun daga zamanin annaba adam alaihi salam a shari'ar annabi adam har zuwa shari'ar annabi isa alaihi salam cewa sujjada a babin gaisuwa abu ne wanda yake ya halatta a shari'o'insu gaba ɗaya sai ce fa gurrima hadha fi hadhihi da aka zo shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aka haramta sujjada ga wani wanda ba Allah ba ya zama ibadar sujjada an keɓance ta ne ga Allah tsantsa ba a yadda a yi ta ga wani wanda ba Allah ba wa ju'ila sujudu muktasan bi janabin rabbi azza wa ibn kathir yace sai aka sanya sujjada ta zama keɓantacciya ga alfarmar Allah subhanahu wata'ala shi kadai shine kadai ake yi masujjada a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam banda wani wanda ba shi ba shi yasa shekul islam ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa yake cewa wa azma al muslimuna ala anna sujuda li ghairi llahi muharram malamai sun yi ijma'i gaba daya bal ma yace al muslimuna muslimi sun yi ijma'i gaba daya akan yin sujjada ga wani wanda ba Allah ba wannan haramun ne a addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan da ijma'in al'ummar musulmi gaba ɗaya. shi yasa Imam Ahmad da Ibn Majah suka rawaito hadisi sahihi daga Abdullah ibn Abi Awfa yake cewa lokacin da Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu ya dawo daga Sham da manzon Allah ya tura shi Sham ya dawo ya je ya ga irin ɗabi'unsu da al'adunsu da yadda suke gudanar da rayuwa ranar da ya dawo ya zo wurin Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zuwa gaban Manzan Allah sai ya faɗi ya yi sujjada a gaban Manzan Allah sai Manzan Allah ya ce ma haza ya mu'az me ya haka kuma ya mu'az sai Manzan Allah ya ce sai mu'az ibn jabal yake cewa ya rasulullah na je ƙasar sham sai na samu manyan mutanensu manyan malamansu da jagororinsu gaisuwar da ake musu kenan idan za a gaishe su in za a gaishe su faduwa ake yi a yi sujjada sai manzan sai a ma'azi yake cewa 'Dan haka na ƙudurce ma raina na sa a raina cewa lallai kai manzan Allah kai kafi kowa cancanta da irin wannan gaisuwar sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma Mu'az bin Jabal fala taqalu da kada ku saki kada ku rinka yin wannan gaisuwa wannan gaisuwar ba irin ta addinin ku bace sai sai fa inni law kuntu aniran ahadan an yasjuda li ahad li ghairi Allah la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha ya ce inda ya halatta a umarci wani ya yi ma wani sujjada a wannan addinin namu na musulunci da na umarci mace ta rinka ma mijinta sujjada saboda girman haƙƙin shi da yake kanta haka zan Allah sai ya hana ce fala Ado, kada ku rinka yin irin wannan gaisuwar ta sujjada gare ni ga manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ballantana kuma wani wanda bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba hadisi ne kamar yadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake cewa hadisi ne hasanun sahih wannan nau'in gaisuwar na sujjada wadda manzon Allah ya hana ya zama haramun da ijma'in malaman addinin musulunci al-Imam Abu Abdullah al-Qurtubi yana cewa wannan nau'in sujjadar al-manhiyu anhu wanda aka hana dinnan قد اتخذه جهال المتصوفة عادة في سماعه جاهلا سوفاني sun ɗauki wannan nau'in na sujjada ya zama musu al'ada ana faduwa ana yi ma shehunnai ana yi ma muƙaddamai ana yi ma muridai suna yi ma shehunnansu irin wannan sujjada ya ce to wannan ya zama jahilai daga cikin sufaye sun ɗauki wannan ya zamar musu al'ada a wuraren sama ɗin da suke yi wuraren zaman majalisansu na zikiri da majalisan da suke yi na abubuwansu na bid'a ya ce sun ɗauki ire-iren waɗannan nau'o'in gaisuwar ya zama al'ada gare su sai imamu ƙurtubi eh, yake cewa fayuran wa'idu minhum idza aqadahu al-halu bi za'lihi yasjudu lil aqdami bi jahlihi yace sai ka ga mutum daga cikin irin waɗannan jahilan sufayen a yadda suke rayawa wai idan hali ya fada ana zikiri mutum ya shiga jazaba hali ya fado mai sai a ga yana faduwa yana sujjada a gaban kafafuwan mutane ya ce ba tare ma da fuskantar alƙibla ba ko da fuskantar alƙibla ɗin wannan ya ce duka jahilci ne da kuma jahiltar addini sai ya ce cewa balla sa'ayuhum wa khaba amalu aikin ya tabe su kuma abinda suke aikatawa na irin wannan mummunan aikin ya rushe gaba daya ba su da sakamako a wurin Allah wannan shine abinda Abu Abu Abu Abu Abdullah al-Qurtubi yake faɗa a cikin tafsirin shi dangane da irin wannan jahilcin wanda kuma irin wannan ɗabi'ar har yanzu yana magana a can wancan zamanin nasu ana magana sama da shekara 800 zuwa shekara tara, amma kuma har yanzu wannan jahilcin bai rabu da sufayen ba yana nan a cikinsu na yin sujjada ga wani wanda ba Allah ba da fatuwa da yin gaisuwa da irin wannan nau'in gaisuwa ga wani wanda ba Allah ba ya ce to wannan jahilci ne da kuma bata aikinsu da abinda suke aiwatarwa duka ya faɗa cikin taɓewa da kuma asara da haka wannan shine sujjadar da Allah ya umarci mala'iku da su yi ma Adam alaihi salam malamai sun yi maganganu a nan yaushe ne aka umarce su da su yi ma Adam sujjada shin an umarce su da su yi sujjada kafin ya sanar da su wancan sunayen ne ko ko sai bayan ya sanar da su sunayen aka umarce su su yi sujjada shin jerin yana tafiya ne kamar yadda waɗannan ayoyin suke a jere bayan wancan abin ya faru sannan aka umarce su wa irƙulla lil mala'ikati isjudu li adam ko ko an fara umarta su da su sujjada ne daga baya kuma aka zo aka yi wannan waɗansu daga cikin malamai suka ce lallai an fara umarsa su ne da su yi sujjada sai da aka yi umarni da yin sujjada sannan wannan abin ya biyo baya saboda faɗin Allah madaukakin sarki wa isqala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin Allah ya ce mutum ya ce ma mala'iku zan halicci wani dan adam zan halittu wata halitta ta mutum daga tabo idan na halitte shi na daidaita halitta shi ya zama mutum cikakke faƙa'u da hutajin da ga ku faɗa fimin sujjada bayan an halitte shi kenan an ba su umarni da sujjada tun kafin ma a halitta annaba adam kin fa idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi faqa'u lahu Daka in na busa mai rai ya tashi ya zama mutum sai ku faɗi ku yi sujjada gare shi kenan sai da aka yi umarni da sujjada sannan daga baya aka zo aka tabbatar da waɗannan abubuwan da suka faru tsakaninsu da mala'iku aka nuna musu falalashi da kuma darajar shi da abin da ya sa aka ce su yi mai sujjada ɗin wannan ya sa a wannan gabar malamai suke tattaunawa dangane da fifiko tsakanin mutum da mala'ika tsakanin mutum da mala'iku wanne ne ya fi falala wanne ne ya fi daraja galibi malaman tafsiri suna tattauna wannan matsalar a ƙarƙashin waɗannan ayoyi waɗansu daga cikin malamai suna fifita mutane akan mala'iku waɗansu kuma suna fifita mala'iku akan mutane waɗansu kuma suna tafsiri suna cewa salihai da annabawa daga cikin mutane sun fi mala'iku daraja su kuma mala'iku sun fi sauran mutane daraja to haka malamai suke tattaunawa kowa yana ƙoƙarin kawo dalilai waɗanda suke nuna abin da ya tafi a kai da kuma ƙarfin abin da ya tafi a kai al'imamu ibnu asakir a cikin tarihu bagdad ya rawaito wani asar a ƙarƙashin tarjamar umayya ibn amr ibn sa'id ibn al'ad yake kawo labarin cewa shi umayya ibn amr ya kasance wata rana a majalisin khalifa Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala ana zaune a majalisin tare da mutane da yawa ana tattaunawa da kuma malamai sai Umar ibn Abdul Aziz sai yake cewa ma ahadun akramu ala Allah min karimi bani Adam yake cewa babu wanda yafi karanci a wurin Allah fiye da masu daraja daga cikin 'yan adam mana masu daraja a 'yan adam to sun fi kowa karamci a wurin Allah sun fi kowa daraja da falala a wurin Allah wannan shine abin da Umar ibn Abdul Aziz ya faɗa sai wani daga cikin waɗanda suke tare a wannan majalisin duk da Umar ibn Abdul Aziz ya kafa hujja da faɗin Allah madaukakin sarki yace saboda Allah yana cewa innal na amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya lallai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai lallai waɗannan su mafiya alkhairin halittu ya ce a ayar ana magana ne akan mutane sai aka ce ula'ika hum khairul bariya kenan masu imani da aiki na ƙwarai nagartattu daga cikin 'yan adam su ne mafi alkhairin halittu gaba ɗaya ya ce kenan hadda mala'iku sun shiga cikin wannan tafsirin bayan umar ibn abdulaziz ya faɗa haka sai umayya ibn Amur, ibn sa'id ibn al sai ya ma umar ibn abdulaziz muwafaqa ya ce shi ma ya yarda da wannan kaulin ya yarda da abinda umar ibn abdulaziz ya faɗa salihan bayi a cikin yan adam sun fi mala'iku daraja sai wani daga cikin mazauna da suke zaune a majalisin ɗaya daga cikin malamai iras ibn malik rahimahullahu ta'ala sai yake cewa ma ahadun akrama ala Allah min mala'ikati shi kuma yace babu wanda yafi Allah karamci a wurin Allah fiye da mala'ikun Allah mala'iku sun fi kowa karamci a wurin Allah sai ya ce me yasa ya faɗa haka ya ce wa hum khadamatu darai saboda su ne masu hidima a gidajen Allah guda biyu me yake nufin da gidajen Allah a guda biyu yana nufin gidan duniya da gidan lahira duka mala'iku su ne khadam su ne masu hidimar Allah a cikin waɗannan gidajen gaba ɗaya ya ce to babu wanda ya kai mala'iku karamci a wurin Allah don haka ya zaɓe su suka zama su ne masu hidimar Allah a gidan duniya da gidan lahira gaba ɗaya wa rusulihi ila anbiya'i kuma su ne manzannin Allah zuwa ga annabawan Allah su Allah yake aikowa su kawo ma annabawan shi sako sai Iraq ibn Malik ya kafa hujja da faɗin Allah maɗaukakin sarki وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين da shi ɗan ya zo rudar annaba adam a cikin aljanna sai ce ba komai ya sa aka hana ku ci wannan bishiyar ba illa an ta kuna malakai sai don kada ku zama mala'iku in kuka ci za ku zama mala'iku ne ba a so ku zama mala'iku ne shi yasa aka hana ku wannan ya rude shi da su don haka da ya rude su da wannan sai suka yi me sai suka ci saboda me saboda suna so su zama mala'iku kenan ya ce wannan ya nuna mala'iku sun fi ‘yan adam daraja domin suna so su samu daraja irin ta mala'iku da haka sai kafa hujja da wannan aya, sai umar ibn abdulaziz sai yake ce ma Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi sai daga cikin manya-manyan malamai cikin tabi'ai yake wa Muhammad ibn Ka'ab yace ma an ta ya Aba Hamza to kai ko menene kaulin ka kai me zaka ci bana ka ji sabanin da muka ji ka ji inda kowa ya dauka kai menene kaulin ka sai Muhammad ibn Ka'ab yake cewa qad akrama Allahu Adama fa khalaqahu bi yadayhi Allah dai ya karrama annabi Adam tunda Allah ya halicce shi da hannun shi wa nafaka fihi kuma Allah ya busa mai rai da kanshi Allah ya busa mai rai ba mala'ika aka turo a mahaifa ya busa rai ba Allah da kanshi ya busa ma annabi Adamu rai sannan wa asjada lahu mala'ikatahu kuma Allah ya sa mala'ikun shi su yi ma annaba Adamu sujjada duka wannan yana nuni akan ne akan daraja da karanci da matsayi da fifiko na annaba Adam na kenan wannan yana nuna fifikon jinsin ɗan Adam ya karkata zuwa ga tsaunin da Umar ibn Abdul Aziz ya karkata akai amma ya kafa hujja da dalili sabanin dalilin da Umar ibn Abdul ya kafa hujja da shi da haka sai suka tafi ƙaunin Umar ibn Abdul ya sake samun karfafa da ƙaunin Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi da cewa jinsin ɗan adam jinsin mutum wanda yake na ƙwarai na kirki ya fi jinsin mala'ika amma jinsin mala'iku kuma sun fi jinsin sauran ɗan adam ɗin gabaki ɗaya to wannan shine da kaɗan daga cikin abubuwan da malamai suke tattaunawa a kai shi ya sa ma a wani wurin suke kafa hujja da cewa jadar da aka ce mala'iku su yi ma annaba adam yana nuni akan cewa annaba adam ya fi su falala duk masu wancan ƙaunin da suka ce mala'iku sun fi falala sun ba da amsa akan wannan amsar da cewa ai cewa a yi abu sujjada ba shi yake nuna wanda aka ce yi sujjadar ya ku wanda aka yi masujjadar falala ba dalili akan haka suka ce ɗan adam ya fi ɗakin ka'aba daraja a wurin Allah amma kuma Allah ya sa ɗan adam ya rinka yin sujjada yana fuskantar ɗakin Ka'aba sujjadar da ake yi zuwa ga ɗakin Ka'aba baya nuna ɗakin Ka'aba ya fi ɗan adam daraja da ƙima. daga ce yin sujjadar ba zai sa a ce ɗan adam ko annaba adam ya fi su daraja da kima ba da sauran nau'o'in hujjoji da malamai suke tattaunawa a kai na ƙoƙarin fifita jinsin salihan bayi a kan jinsin mala'iku ko kuma fifita jinsin mala'iku a kan jinsin ‘yan adam ga baki ɗaya har ila yau daga cikin matsalolin da malamai suke tattaunawa akai a ƙarƙashin waɗannan ayoyin shine magana akan shi iblis din shin shi iblis din mala'ika ne ko ba mala'ika bane iblis yana cikin mala'iku ko baya cikin mala'iku wanda ita ma matsala ce wadda malamai sun yi magana a kanta sun tattauna a kanta kowa ya yi ƙoƙarin kawo dalilai da hujjoji domin tabbatar da abin da yake tafiya a kan shi waɗansu daga cikin malamai suka ce iblis baya cikin mala'iku shi yana cikin yana cikin aljanu ne ba mala'ika ba ne ba ma ya kai shi cikin mala'iku idan ba mala'ika ba ne me ya kai shi cikin mala'iku waɗansu daga cikin malamai suka ce asali yana cikin banir jad waɗanda a can a baya aka yi magana a kansu cewa Allah ya turo da rindunar mala'iku sun kashe su a bayan ƙasa an tarwa ƙasa wasu sun koma tsibiri wasu sun koma kogunan duwatsu to shi ma yana ciki yana ƙarami sai mala'iku suka ɗauke shi daga cikin daga cikin kamammu ko daga cikin fursunonin yaƙi da aka sai ya ci gaba da rayuwa a cikin mala'iku yana ibada yana bautar Allah ya zama kamar ɗaya daga cikinsu suka ce wannan shine abin da ya kai shi cikin mala'iku waɗansu kuma malamai suka ce a'a shi dai ba mala'ika ba ne kawai yana cikin aljanu kamar yadda Allah ya ce illa iblisa kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbih da haka shi yana cikin aljanu ne ba cikin mala'iku ba wannan shine kaulin sa'id ibn jubair da abdurrahman ibn zaid da kuma al-hasan al-basri da abinda aka rawaito daga imamu qatada rahimahumullahu jami'an duka sun tafi akan cewa iblis ba mala'ika bane kauli na biyu suka ce mala'ika ne cewa mala'ika ne kuma ne ƙaunin jumhur na malaman tafsiri kamar yadda Imam al-Qurtubi ya faɗa jumhur sun tafi akan cewa iblis mala'ika ne kamar yadda sauran mala'iku suke ne ƙaurin Ibn Abbas da Abdullahi ibn Mas'ud da Ibn Jurayj da Sa'id ibn Musayyar musayyab duka sun tafi akan cewa da kuma riwaya daga ƙasada cewa shi iblis mala'ika ne daga cikin mala'iku saboda mai saboda siyakin waɗannan ayoyin siyakin waɗannan ayoyin ya nuna yana cikin mala'iku domin Allah ya ce wa izƙunna lil mala'ika tisjudu adam lokacin da muka ce ma mala'iku ku yi sujjada da annaba adam jadu sai suka yi sujjada suwa mala'iku sai sai ce mai illa iblis sai iblis ne bai yi ba kenan zuwa aka ce su yi sujjada mala'iku aka ce su yi sujjada a yin dai iblis baya cikin mala'iku ba buƙatar a ce illa iblisa domin dama shi baya cikin mala'iku kuma mala'iku aka ce su yi sujjada da aka da aka ce illa iblis suka ce wannan istisna'i ne muttasi daga yana cikinsu sai bai yi sujjada ba jadu illa iblisa a ba a wani wurin sai mala'iku suka yi sujjada sai iblis bai yi sujjada ba kinan iblis yana cikin mala'iku wannan shine kaulin da suka tafi akan shi wanda kuma shine kaulin na jumhur na malamai akan cewa iblis mala'ika ne daga cikin mala'iku amma me yasa ya saba ma umarnin Allah kuma mala'iku an ce la ya'suna Allah ma abarahum wa yaf'aluna mayu umaru. sannan kuma mala'iku manzon Allah ya faɗa mana a hadisi sahihi cewa an halicci mala'iku ne min nur an halicce su ne daga haske su kuma aljanu an halicce su ne daga wuta kuma Allah ya faɗa mana wal janna khalaqnahu min qablu min nari samu mun halitta aljanu ne daga wuta kenan yana nuna shi daga cikin aljanu yake kuma aljanu an halitta su ne daga wuta mala'iku an halitta su daga haske kuma shi iblis din yana cikin aljan domin akwai dalilai da inda mutum zai ga cewa illa ta kana minar aljinni ya kasance daga cikin aljanu wannan ba zai zama dalili tabbatacce wanda yake nuna shi ba mala'ika ba ne zai zama ko ba zai zama ba me yasa waɗannan jumhurin suka tafi akan cewa mala'ika ne duk da cewa ga illa tsaka da min aljinni suka ce ai jinnin da ake magana a nan wani jinsi ne daga cikin ajnas na mala'iku jinsi ne na mala'iku su ne jan ɗin da ake magana a nan ba ana maganar aljanu waɗanda ake aka sani ba ana maganar aljan nau'i ne daga cikin nau'o'in aljanu daga cikin nau'o'in mala'iku daga su kansu mala'ikun ma za a iya ce musu aljan saboda abin da ake ce ma aljan shine duk abin da ya suturci daga ido larabawa suna ce mai aljan aljin abinda ido bai gani yake ɓoyewa ga idanun ɗan adam shi yasa suke ce malambu lambu aljannatu me yasa saboda bishiyoyi sun lullube ta ba a gano kasanta sai suke ce ma lambu aljanna da ka duk wani abu da yake da alaƙa da koyuwa jariri a cikin mahaifa sai su ce mai aljani saboda koyayye ne ba a gani duk abin da yake da alaka da jimun da nunun a larabci yana kewayawa ne akan ma'anar koyewar wani abu a ciki da aka kace to su kansu mala'ikun ma za su iya shiga cikin aljan da wannan ma'anar da aka kace aljannu wani nau'i ne na mala'iku wanda su ne masu tsaro da masu kula da abin da ya shafi aljanna da gadin aljanna da tsaron aljanna su ne mala'iku da ake ce musu balil su eh, mala'ikun da ake ce musu balil jal su ma da haka wannan yasa suka tafi akan cewa ko da an ce illa iblisa kana min jinni, to jinni ɗin wani nau'i ne na mala'iku da haka ba wai aljanu da aka sani ba da haka waccan ayar ba ta cin karo da wannan kaulin da suka tafi akan shi da aka wannan ya tabbatar da cewa akwai maganganu masu ƙarfi dangane da wannan zai iya yiwuwa iblis ɗin mala'ika ne kamar yadda jumhur suka tafi kuma zai iya yiwuwa aljani ne kamar yadda waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka tafi a kai kuma saɓawar shi da kuma halittar banil jan daga wani nau'i da ba shi aka halittu sauran mala'iku ba kamar yadda al'imamu ibn jaririn kwabar yake cewa ba ya kora su kasance malalikun an halicci wani nau'i da haske an halicci wani nau'i kuma daga cikinsu daga wuta wannan babu cin karo a tsakani baya nuna cewa dole duka nau'in malalikun ne gaba ɗaya aka halicce su daga nau'i ko jinsi ɗaya na majjar da aka halicce su da ita da a nan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa iz wa iz lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblis ka ambata musu lokacin da muka ce ma mala'iku ku yi sujjada ga annabi adam alaihi salam fasajadu sai suka yi sujjada gaba ɗaya mala'iku a bisa kaulin da cewa iblis mala'ika ne illa iblis sai iblisa kawai daga cikin mala'iku shine bai yi sujjada ba mana dukkan mala'iku sun yi sujjada sun bi umarnin Allah a ba sai ya iya yi sujjada wa takbara sai ya girman kai a Allah ya faɗa mana sababin kin yin sujjada ba wai wani dalili yake da shi ba girman kai shine sababi sauran dalilan da zai kawo irin dalilai ne kawai wanda za a ce gara babu kada a ce babu dalili girman kai ne kadai sai amfani da wasu dalilan shine dalilan da yake kawowa a wasu wurare qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin wannan dalili ne daga cikin dalilan da ya kawo na cewa abin da yasa ba zai yi ma annabi adamu sujjada ba amma asalin dalilin da tushen dalilin shine istakbara yayi girman kai shi yasa girman kai shine asalin sako shine asalin zunubi na farko da aka fara saba ma Allah da shi a sama ke yasa ya zama shine zunubi mai girman gaske wanda duk wanda ya haɗu da Allah akwai girman kai tare da shi ba Allah ya ce duk wanda ya haɗu da Allah akwai girman kai ko da gwargwaron ƙwayar zarra ne ba zai shiga aljanna saboda wannan girman kan saboda shi ne zunubin da Iblis ya saba ma Allah da shi jin cewa ya kuwa ne ya za a ce shi mawa mawana kaza shine kawai dalilin shi da kuma kiyasi na banza da yayi a kan falalarci da falalar annaba adam wanda wannan kiyasin rusasshen kiyasi ne shi kanshi kiyasin babu ilimi a ciki kamar yadda za mu ji a gaba insha Allah ta'ala shi dalilan da ya kafa hujja da su gaba ɗayansu ba dalili ba ne ba sa nuna falalarci a akan annaba adam alaihi salam da aka yi sai a takbara ya yayi yi girman kai wa kana minal kafirin kuma ya kasance daga cikin kafirai wa kana min al-kafirin anan wadansu daga cikin malaman tafsiri suka ce wa kana anan ma'anar tsara sai ya zama sai ya zama daga cikin kafirai mana da wannan kafircin da yayi da girman kan da yayi sai ya sa sai ya zama cikin kafirai kenan dafa kafin yayi wannan girman kan baya cikin kafirai yanzu ne da ya girman kai a bawa takbara fakana fasara min alkafiri sai ya kasance daga cikin kafirai waɗansu kuma malamai suka ce kana tana nan akan asalin ta na kana ba za a fassara ta da ma'anar tsara ma'ana fakana ya kasance ya kasance tuntuni ba yanzu ba fakana filmazi dama san ya kasance minal kafiri na daga cikin kafirai ta yaya ya zama ya kasance tuntuna a cikin kafirai suka ce fi ilmin lahi fil azal a ilimin Allah da abin da Allah ya rubuta a lauhin mahafuz dama san kana minal kafirin ya kasance daga cikin kafirai yake a rubuce yana rubuce a cikin kafirai sai zama kana din ta tafi akan asalin asalinta kenan anan idan ya zama ana nufin kana fi ilmin lahi ya kasance a ilimin Allah daga cikin kafirai dama yake tun da Allah ya halicce shi dama Allah ya san ya halicce shi ne minal kafiri da aka fakana minal kafiri waɗanda suka ce kuma a'a fakana tsara za ta zama mana daga nan ne da ya yi wannan aikin fasara minal kafirin sai ya kasance cikin kafirai saboda ya yi aikin kafirci ya yi kufurul iba wal istikba kafirci na kangarewa da kuma girman kai wanda wannan yana daga cikin nau'o'in kafirci wanda mutum yake zama kafiri da su mutum ya ƙi abu na Allah hukuncin Allah ya kuma yi girman kai akan hukuncin Allah to wannan yana sa mutum ya zama kafuri. da anan iblis ya zama kafuri ne kufurul iba'i wal istikba kafirci na ƙi da kangarewa da kuma girman kai ba kafirci na jahilci ba ne domin ba abin da bai sani ba Balma ya ji umarnin Allah kai tsaye usduru adama umarnin Allah ya riske shi ya ji ya sani amma kuma ya kangare ya bi, ya yi girman kai ga kafircin shi na kangarewa ne da girman kai ba na jahilci ba ne da kuma rashin sani da aka yace illa iblis a wastakbara wa kana min al-kafiri kaga wannan ayar tana daga cikin ayoyi mafiya ban tsoron ayoyi da mutum zai karanta wanda zai nuna maka al'amarin mutum kamar yadda manzan Allah ya ce a hadisin Bukhari manzon Allah yake cewa innamal a'malu bil khawatim ayyuka ana lura da ƙarshen ne me mutum ya cika da shi mutum ya rayu cikin mala'iku cikin ibada da bautar Allah amma ƙarshen al'amari ya zo ya juya mai ya koma zuwa ga kangare ma Allah da kuma saban Allah to wannan yana daga cikin abubuwa masu ban tsoro a rayuwar mutum shi yasa addu'a da roƙon Allah da cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana haka kuma addu'a da annabawan Allah suke yi cewa رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما النبي الله يكي الدعاء يا الله تكشي لأ مسلمتي saboda ne saboda sun san irin waɗannan waƙa'i ɗin da suke faruwa wanda koyaushe mutum zai iya faɗawa hadisin abdullahi dan mas'ud hadisi shahararre da za Allah ya cewa in yake cewa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha haka shine abin da ya samu iblis a wannan wurin to wannan shine karshe muna fatan Allah madaukakin sarki yayi mana kyakkyawan karshe alhamdulillah akwai ɗan uwa da zai shiga musulunci muna mai fatan alkhairi za ka maimaita abin da zan faɗa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu abinda ka faɗa ka ce na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba wanda zan bauta ma sai Allah bauta kuma ta shafi duka rayuwar mutum ana Allah ne zai ce ka yi kaza ka yi shi zai ce ka bar kaza ka bari sannan kuma na shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne shi ba Allah bane ba a bauta mai shi ma bawa ne ga Allah kuma wa rasuluhu kuma manzo ne na Allah Allah ya aiko shi ya kawo sakon Allah ya koyar da mutane yadda za su bauta ma Allah wannan shine abin da ka faɗa ka yarda da shi ka amince da shi haka daga yau ka zama musulmi abin da yake akan dukkanin kowane musulmi ya hau kanka zaka za ka je yan uwa za su nuna maka abubuwan da ya wajaba a kanka wanda za ka fara na bautar Allah kuma ka san cewa musulunci ba a yi shi da ka kamar yadda Allah ya aiko manzo Allah ya koyar da mutane addini to musulunci sai da ilimi ake duk abin da mutum zai yi zai nemi ya Allah yake so a yi sai ya yi to da wannan sai mutum ya samu kyakkyawan sakamako a lahira haka za a koya ma abubuwan da suka wajaba a kanka na kamewa da ƙarasa azumi tare da mu a wannan ranar zuwa faduwar rana da kuma ci gaba da azumi a sauran kwanakin da za su zo da sauran wajibai na addini insha Allah ta'ala muna maka fatan alkhairi muna roƙon Allah ya tabbatar da mu da kai gaba daya akan hanya madaidaiciya ya sa aljanna ta zama makomar mu gaba daya wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya sunanka ibrahim kana son wannan suna ayyayi daga ibrahim suna ne daga cikin sunan annabawan allah kakan annabi muhammad sallallahu alaihi wa Sallam. da aka muna maka murna ta zama ibrahim dan uwa daga cikin yan uwan musulmi gaba daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا لا gona ina ta so ma ban sanya za a yi